inda a wannan zaman muke karatu littafin ahalari kuma mun yi karatu bakwai wannan shine karatu na takwas mun karanto tun daga farko a wani ma ya jibu alal mukallaf bayan haka mun zo mun yi magana tsarki mun zo mun yi ta tsarki mun zo mun yi magana farillan alwala da sunnoninta da mustahabbai mun yi ah, farillan taimama da sunnoninta da mustahabbai yau za mu shiga mun yi wanka da farillan shi da sunnonin shi da mustahabban shi mun yi abubuwan da ke kare alwala yau mun yi abubuwan da ke kare taimama yau za mu tashi babi game da haila haila shine jinin da mata ke yi na wata-wata kowa ya san haila mafi yawa ba shi a yi dogon bayani ba babin haila ya fi sauran babubukan fikihu wahala musamman duk babubukan da suka shahi tsarki babin haila ya fi su wahala Koya yau fatawoyi da ake yi kafin mu ce maka eh, fatawa game da alwala ko taimama ko wani abu sai ya yi maka fatawa sai mace da yawa ta yi maka fatawa game da abin da ya shafi jinin haila me yasa jinin haila yake da wahala babu jinin haila yake da wahala malamai maza ne kuma haila mata ke yi za ka ce kasance waɗanda ke ba da fatawa yanzu wanda ya halayen nan namiji ne mun yi babin tsarki na tsarki mun yi bajin abubuwan da ke kare alwala yana alwala wa'ina abubuwan suna kare mai alwala mun yi bajin abubuwan da ke wajabta wanka mai ahalari namiji ne wanka yana ba gare ya kan yi mun yi babin taimama kan kama shi shi ma ya taimama duk ina abubuwa muna yi yanzu mun za mai babin haila bai haila za ka a cin abubuwan da yana da experience ya san alwallan yana taba alwala yana yi ya san ki kar alwala alwala ta ta taba karewa naka duk abin da yake faɗi yana faɗi ne ala basiratin bancin ilimi da ya karanta a littafai sannan kuma ya ai yayi aikace zaka abu ne wanda ba kwace ki gare shi wanda ka ce mai alwala mai ahlari mazi yana kare alwala ya san menene fitsari yana fitsa ya san menene bayan gari yana kai ya san abin da yake magana akai kuma lokacin da ya zo magana akan jinin haila sai dai abin da ya karanta shi bai taɓa jinin haila ba bai taba sanin kwana bakwai ya wuce kwana uku sai dai abin da ya karanta don shi experience yau da kullum khibra suna da matukan muhimmanci ko yau mallamin da zaka ba shi ilimi ya ta karatu in ya je aikin hajji in bai taba aikin hajji ba sai ya bukaci an gwada mai wanda ya sani ya mai jagora duk wannan me yasa ke wannan magana domin ga dafa fada muku dalilin da yasa malamai suke cewa babin haila yana wahala domin maza su ne malamai su suke ba da fatawa wanda ya ahalari malami ne wanda ya rubuta google mara malami ne wanda ya sharhin shi ai namiji ne kai duk maza ne din da kaji ana hakamun dimar tabi'iyya namiji ne mafi yawa in kaji ana magana game da hukunci hukuncin haila maza ne shi kuma jinin wa kai mata kai za ka yadda aka yi mai fatawa gwagwado da wata mata ta ce mai ana kaza ana kaza haka yake ba gwagwadon haka yake bada tashi fatawa abu na gaba da yasa jinin haila yake da ɗan iskali karatu game da haila shine jinin haila jini ne wanda yake wata kan haɗu da jinin rashin lafiya kuma rashin lafiya nan ta sha bamban wata ran tension ne ma kawai zai wa mace yawa sai jinin ta ya karu ko ya ragu ko ya jinkiri ko ya ko saurin tahuwa wata ran wata rashin lafiya ne za ta haɗu da shi sai ya kasance cewa yana sassauyawa yana ta canzawa wannan kuma yana daga cikin dalilan da yake sa abin ya yi wahala ka za mu karanta gwagwado da ya zo nan kamar yadda faɗi dama cikin ahalari muna karatu ne gwagwado da mai littafi ya kawo karatun ko da akwai kaji wani ya ba da fatawa da ta sa amma haka da hadisi sai mu ce to kuna da zaɓi kuna iya ɗauka hadisi da ya ba da fatawa nan ma duk akwai hadisa amma dai muna yi a faru daga tushe ne muna yi gwagwado da mai littafi ya ambata mala ce fasulun fil haibe fasali zai muna bayani game da haila jinin haila sai ce wani nisa'u Atun. mata sun kasu kashi uku Atun akwai mai farawa wa mu'tadatun akwai wadda ta saba wa hamilun akwai mai ciki wannan shi'ar yadda mai ahalar ya kasa su mallamai suna kasa su daban-daban mallamai su kame suna faɗi suna ishtihadi suna kasa masu haila daban-daban shi mai ahalar yanayi ya kasa su uku ya ce kuma haka kashin yake mafi yawa inda malaman malakiya cewa mai haila ta kasu kashi uku na farko akwai wadda yanzu take farawa na biyu akwai ta saba wadda yanzu take fara mutar ya ce ba taba haila ba yanzu haila ta zo mata da ita ce wata saba haila shekara goma tana yi wancan watan ta yi wancan watan ta yi wancan shekaran ta yi ko shekara biyu tana yi ko shekara ɗaya tana yi sannan akwai alhamilu mai ciki zaka kuma duk mata ba za su fita cikin wannan kashin ba ko dai wannan matar da ke magana haila yanzu za ta fara ita wata haila ba yanzu jini ya zo mata shekarunta ba su kai na haila ba yanzu jini ya zo mata ko kuma ta saba tana haila dama ko kuma mace mai ciki ce da shekara nawa mace wadda bata saba ba take fara haila babu ƙayyadaddun shekaru mai farawa tana iya fara gwagwadon lokacin tabbalaga ya bambanta daga gari zuwa gari daga yanayi zuwa yanayi girman jiki da karancin jiki lafiya da rashin lafiya jin daɗi da rashin jin daɗi cin abinci mai kyau da rashin cin abinci mai kyau yanayin gari na zafi da sanyi duk yana taimakawa Amma duk yarinyar da irin ta an san ta isa haila in jin ya zo mata haila ne nisa mallaman da ke cewa da shekara kaza ake fara haila suke cewa saboda wani injini ya zo mace matakan shekara kaza misali mallaman da ke cewa ana fara haila da shekara tara misa suke cewa da shekara tara abin da suka cewa shekara tara wai in ka ga wata 'yan shekara shida jini yana fito mata to ba haila bane kasancewa shine kawai bambanci don ne ake so a gane yanzu in ka ga 'yan shekara shida in ka ga 'yan shekara biyar in ka ga 'yan shekara bakwai jini ya fito mata to ba haila bane jinin rashin lafiya ne a garjiya zuwa asibiti mafi kusa kawai wannan shine amma don sai a ce shekara tara wasu ce a shekara goma wasu su ce kauli mafi inganci duk lokacin da jinin haila kuma dan malamai suka yi sabani kan shekara ta nawa ke fara haila saboda na farko babu hadisi da ya ce ga shekara ta nawa ke fara haila na biyu kowanne malami da ya fitawa a garin su haka ya gani a yashi haka ya gani kanwashi haka ya gani matar da aka mai fatawa haka ya gani sai ya fatawa da abin da yake da shi na ilimi wani ishtihadi sa'in yana halatta a yi shi cikin cikin wa'annan wuraren don haka sai mai ahalar ya ce mata game da haila sun kasu kashe uku almubtadi'atu mai farawa yanzu ta fara wannan watan yanzu ta ga jini yanzu mai hukuncinta ba ta taba haila ba a baya saboda ƙananan shekarunta shekarar ta takwas shekarar ta tara shekarar ta goma sha biyu yanzu ne haila ta farko wal mu'tadatu da wadda ta saba shekarar ta sha takwas tun tana sha hudu take haila tun tana sha uku take haila shekarar ta biyar yanzu shekarar ta biyu shekarar ta uku tana haila Walhaminu da mai ciki wannan su ne uku ya ce wa aksarul haidi lil a ce zan fara da wadda ke farawa tunda mun ce uku ne wa aksarul haidi lil hamsata 15 yawman mafi yawan haila ga wadda take farawa kwana goma sha biyar zaka yarinya ce ta kama haila yanzu kawai jini ya fara zo ta ji tsoro ta ga yankewa ta ga yamma mamata ko kuma ta san haila ne ta da wayo ta san haila ne ko kuma mahaifiyarta ta kula cewa jinin haila ya ƙara zuwa mata to za ce za ki daina sallah za ki sallah tun jinin haila nan ya zo ba za ki azumi ba inga azumi ne in ma kina azumin nafila yanzu ba za ki azumin nafila ba za a kawo mata abubuwan da ba ta yi to zuwa kwana nawa ne injiniya ta ce ce eh wannan lalle wannan jinin haila ne ta ce kwana goma sha biyar don haka jinin haila in ya zo mata in bata taba jinin haila bata taba haila ba sai kawai jini ya fara zo mata an ce Allah sai wanci ta balaga alamu ne na haila ta fara sai ta yi kwana ɗaya kwana biyu in ya ɗoke shi kenan kwana hudu kwana biyar in ya ɗoke shi kenan kwana shida kwana bakwai ya ɗauke shi kenan sai ta yi wanka ta ci gaba da sallah amma mafi yawan inda zai kai a ce kwana haila ne shine kwana goma sha biyar don haka ana iya kyale shi in yi kwana uku yana zuba a ce ba ta sallah duk wannan kwana uku in ya tsaya ta yi wanka a ya kai kwana biyar yana zuba ba matsala mashi ta yi wanka ta yi sallah a ya kai kwana bakwai mashi shi ne ba matsala ya kai kwana goma har yanzu yana zuba mashi a ta tafiya ba matsala ya kai kwana goma sha uku ya yi daidai jinin hailan ya yanzu ya ɗauke bayan sha uku ya ta yi wanka ta yi sallah ya kai sha hudu ya ɗauke eh, ya ɗauke shi ke jinin hailan ne ya kai kwana goma sha biyar yau kwanan shi goma sha biyar jini na zuban mata amma ya ɗauke ɗazu ya ɗauke da kai sha biyar ɗaya ta yi wanka ta yi sallah ma shi ma matsala ya wuce jiya kwanan sha biyar ya shigo sha shida a wannan ba haila ba ne ya wuce saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ban ma ra'aitu na sati aqlin wa dinin azhaba lilubbi ahadikum ban taɓa ganin mai mai tawayayyen hankali ba da tawayin addini mai tafiya da hankalin mai hankali kamar mata ba sai suka tambaya rasulullahi ma nu kusanu dini na menene tawaya addini su kace mata suna tawaya addini sai ce tamkusu ihdakunna shaqara dahr la tusalli daya ku tana tsayawa rabin lokaci ba ta sallah rabin wata kwana 15 haka in duk wata ta tsaya kwana goma 15 to ta tsaya rabin wata ba ta sallah da aka taymiya ce ba zai yiwu ta wuce rabin wata ba ta sallah ba saboda annabi ya ce shaɗarar da rabin rabin lokaci Maka in kowane wata ta tsaya kwana goma sha biyar ba ta sallah ta tsaya kamar da annabi ya ce rabin lokaci ba ta sallah rabin rayuwarta a shekara ɗaya ta yi wata shida ba ta sallah saboda bai saboda kowane wata kwana goma sha biyar to amma in ya wuce yanzu to ya wuce ya wuce rabi kenan annabi ya ce rabi suke tsayawa yanzu kuma ya wuce rabi da malaman da ke ganin mafi yawan haila kwana sha biyar wannan shi ne dalilinsu, kuma dalili ne mai ƙarfi kuma yan ka samu haila mafi yawan kwanaki to ya fi an fi dabtin mas'ala ya fi samun sauki wanda ke cewa babu iyaka ƙauli ne mai ƙarfi shi ma babu iyaka duk lokacin tagajini amma suna cewa in bai yi yawa ba ya yi kuskai wata ɗaya yaushe ya yi kuskai wata ɗaya da ka kowa na da nashi ce in kai kwana ashirin da kaza wani ce in kai kwana ashirin da kaza in kai kwana ashirin to da ka kowa ne sai ya buƙaci a wani lokaci ya sa notu inda zai cewa ya ja layi ya ce ga baki inda layi yake da ka inda ya kwana goma sha biyar da ka mai fara haila ta farko in jini ya zo mata ya kwana uku ya ɗoke jinin haila ne kwana hudu ya ɗoke jinin haila ne kwana biyar ya ɗoke jinin haila ne kwana bakwai ya ɗoke jinin haila ne kwana goma ya ɗoke jinin haila ne kwana goma sha biyu jinin haila ne kwana sha biyar jinin haila ne in ya kai sha shida sai a ce to ke wanka ke sallah sauran ya koma jinin istihala jinin ciwo ne baya hanawa da ka yanzu mun kare da mai farawa yarinyar da take ganin jinin haila sai da ce ban san kwana nawa zan tsaya ban sallah ba sai a ce ke dai inda akwai jini kake sallah al-hukmu yadu ma illatihi wujudan wa adama inda ga jini kada ke sallah kwana biyar kwana yanzu kwana biyar jini ne na zuwa ba matsala ba za ki sallah ba kwana bakwai fa yanzu jini ne na zuwa kwana tara fa yanzu jini ne na zuwa ba matsala kaddai ya wuce mafi yawa kwana goma sha biyar don haka duk cikin kwana goma sha biyar duk sanda ya tsaya shi nan al'adar ki kwana haka take yi sai malam ya ce walil mu'tadati mafi yawan haila inda wadda ta saba abin abinda ta saba yi zaka wadda ta saba kwana nawa za ta yi mafi wani da ke saba yi kwana bakwai ni saba yi tun wadda ya zo mai rana ta farko kwana bakwai ya ɗauke yanzu kuma ga ya sake dawowa kwana nawa zan ci kwana bakwai ki jira kwana bakwai ya saba yi me yasa haka domin idan ya saba zo mata shekara ɗaya shekara biyu tana haila kwana bakwai kowane wata kwana bakwai kwana bakwai sai na kai kwana biyar sai jini ya doke ba ta yi saurin sallah saboda zai ya dawo an jima saboda mai saboda kwana bakwai ya saba yi a ibn kudama cikin almubuni na ta in ya kai yini da dare irin yau abin da wuce mu awa 24 in ba awa hudu ya kai misali kin saba shekara goma kina haila shekara takwas kina haila shekara ashirin kina haila kowane wata kwana bakwai yake yi sai yanzu ana kwana na biyar jini ya doke kake saurin wanka ke sallah har yawan cikin kwanakin haila kike saboda me saboda ba ka'ida ba ce ba cilas wani a jinin haila wai sai yana ta ɗiga jini na ta ɗiga zai yi ya ɗage tun ya ɗan ɗauke kafa kwana uku ya ci gaba ya anjima jima bayan awa uku bayan awa hudu bayan awa biyar zai iya yi ni tun asuba da ya ɗauke mace ko mu ne ba har isha'i sannan bayan isha'i ya dawo don haka abin da a fa'idar wadda ta saba adadin sani in ta saba kwana bakwai aka yi kwana uku ya ɗauke, in ta saba kwana uku aka yi kwana biyu ya ɗauke kata yi sauyin wanka da sallah ta ɗan jira don shi matan madina in suka aika muna na aisha da ga cewa ta ce latas ta ajiye na kakko yi gaggawa hatta ta rayu na kasatar bai ba sai kun ga farin ruwa ya zo wata a harkar haila ba a so a yi gaggawa don shi wadda ta fara aka bata har kwana goma sha biyar ki jira ki gani sai ki tabbata ya ɗauki kin ga wata alama da kin da ya ɗauki sai ki wanka ki sallah in kuma kin saba kullum wata kwana shida yake miki ko wani wata kwana shidda yake miki shekarar ki goma yau kina kwana hudu ya tsaya kake saurin yin wanka har ya jira a gani duk zai yiwu zai yi ya zo fa in tamara bi haddamu zadat talatata ayyamin, idan to yanzu ta kwana bakwai ta saba yi kamar da muka ce sai muka ce ta yi kwana uku sai ta ga jini ya ɗauke muka ci kace sauyin wanka zai jini ya dawo gobe ko an jima za ta kwana bakwai to wa in da bi haddamu idan jini ya ci gaba haddamu jini ya ci gaba da zuwa bayan kwana bakwai yanzu an kwana bakwai ya kamata ya ɗauke ya ci gaba ki tsaya kake sallah zaki ta kwana bakwai ne saba an ce tu adatuha a basu yawan haila ga wadda ta saba kwanakinta daga ni na yi kwana bakwai na gama zai yi wanka in yi sallah la la la la na fi dole sai ki jira ki ci gaba da tafiya mai alaga ki ƙara mai kwana uku kina jira ne ba kwana bakwai ni saba yi ba kina yi kwana bakwai ga yana ya ɗauke yau kwana takwas zan ƙara mai kwana uku mu je zuwa kwana goma mu gani har yaushe malam tujawiz hamsata ashara yawman muddin bata wuce kwana goma sha biyar ba zaka da wadda ta saba da wadda ta fara ba a wuce kwana goma sha biyar ana haila wannan shine mazhabin malikiya Daka ya kai kwana bakwai na saba yi ya ki ɗaukewa ga ya kai bakwai mu kashi zuwa goma mu gani ya ki ɗaukewa mu kashi zuwa sha uku a ce ƙara kwana uku uku ya ki ɗaukewa to mu ƙara mai biyu ya kai sha biyar bai ɗauke ba to baki da lafiya yanzu daga yanzu sha biyar iwon eh, ka ci gaba da sallah wannan jinin jinin istihala ne baya hana sallah baya hana azumi baya hana dawashi baya hana komai ina fatan masu kallon mu da sauraron mu suna fahimta da haka wadda ta fara haila ba ta da iyaka kwanaki kan da ya wuce kwana goma sha biyar amma ba a cewa kwana biyu za ta yi ko uku ko bisa da ya tsaya shi ne in ya kai sha biyar ya tsaya shi ne in ya wuce sha biyar to yanzu ya fita hankali sai a jawo mai hankali sai ce wannan jinin kai ba na haila ba ne don haka daga sha biyar za ta yi wanka ta yi sallah wadda ta saba ce ta saba yi kwana uku ne kai duk wata kwana uku za ki tsayawa ni a fa'idar ki san haka idan jininki ya ɗauke da kwana biyu za ki wanka ki sallah baran nan da yana ɗaukewa yanzu saboda kwana uku ki saba yi ya dan ya dan ne ya jima yana nan tafi zaka ki jira shi a to ni kwana uku ni saba yi yanzu hannu hudu jini na zuwa ki ci gaba da jira jinin da ke zuwa jinin haila ne tsaye hai sai ya kai kwana goma sha biyar walil hamili ba da salatati ashurin hamsata ashara yauman wani auyiha wani mai ciki kuma ita ce ta uku dama mun ce masu haila sun gaske shi uku da mai farawa da wadda ta saba da mai ciki mun faɗi mai farawa mafi yawa kwana goma sha biyar duk inda ya tsaya babu matsala wadda ta saba kwanakinta in ya karu ta kara mai kwanaki zuwa kwana goma sha biyar to yanzu mai ciki Wani hamili ba da salatati ashurin mai ciki bayan cikin ya yi wata uku hamsata ashara yauman kwana goma sha biyar in jini ya zo mata mafi yawa mata masu ciki mafi yawa mata masu ciki ba su haila amma in an samu jini haila ya zata jini haila ne kauli mafi inganci ko a wata na farko ko a wata na biyu ko a wata na uku akwai wata wasu mata da tana da ciki ba za ta sani ba sai bayan wata uku wata tana ciki ko wani wata al'ada ta tana zuwa mafi yawan mata ba su al'ada in ciki ya ɗo in ciki ya zo ba mafi yawan mata in ciki ya zo ba su al'ada to ke in ji ya zo miki bayan wata uku a mazan malakiya cikin kina wata hudu sai ki ga jini ya zo to in ya kai kwana goma sha biyar shine mafi yawa ne da ni kwana goma sha biyar shine mafi yawa ne saboda mafi yawa in ya zo ba zai muke da ya saba yi ba mafi yawa ba zai muke da ya saba yi ba ya ɗauke wata uku bai zo ba yanzu ya koma huwa sai yana shan ya muke wasa sai kace ba matsala mashi kwana nawa kake so kai in ya kai sha biyar duk ya kai sha biyar jinin haila ne ba zan yi sallah ba in ya wuce sha biyar kawai sai ɗauka ta yi sallah wa ba da sittati ashirin in kuma cikin ya kai wata shidda ishiruna sai ya kara mata kwana ashirin wani hui ha ko abin da ya kama da shi fa kaza damu idan jini ya yanke laffaqat ayyamahu sai ta tattara kwanakin shi hatta tukmila ha hatta cika al'adarta wannan yana daukan cewa idan jini yana yana misali matar da ya saba kwana bakwai misali sai zo kwana ɗaya bai koma zuwa ba ta tsaya ba ta sallah bayan ya kwana ɗaya ya yi awa 24 bai koma zuwa ta yi wanka ta yi sallah sai bayan kwana biyu koma huwa kwana ɗaya to wannan kwanakin ɗaya ɗaya da ya ta zuwa shi za ta haɗawa har ya kai al'ada ta kwana bakwai za ka in kwana bakwai mace ta saba al'ada sai ya dinga zo mata kwana ɗaya ya ɗauke can kwana biyu ya dawo kwana uku ya dawo in ta haɗa kwanan ta cika wanda ta cika kwananta na al'ada ta cika jininta na al'ada kawai sai ta ci gaba da sallar ta kanta ko da wata ya zo kwara ɗaya sai ta fita butun shi ta haka hukunci yake ga ita ma mai ciki sai yanzu ya gaya muna magana gaba ɗaya haila gaba ɗaya mai halayi bakin magana da ya game da haila kenan bakin magana ta kenan wadda ke fara zuwa kwana goma sha biyu wadda ta saba al'adar ta mai ciki bayan wata uku kwana sha biyar bayan wata shida kwana ashirin shi kenan magana ta ƙare don sai abubuwan da mai haila ba ta yi sai ce sai ce ah, wala ya illu lil ha'ibi salatun baya halatta mai haila ta yi sallah ko gidan biki ne ta ji ta kowa ya tashi yana sallah ta yi haramun ne baya halatta kun tuna can baya ce mana duk wanda ya yi sallah babu alwala da gangan ya kafirta kaga wadda ke haila babu alwala baka in yi sallah da ganga akwai haɗari. wala saumu mai haila bata azumi bata ranka sallah mata ranka azumi zaka macin da haila ta zo mata kwana goma sha biyar tana haila kwana bakwai tana haila kwana uku tana haila duk in ta ba za ta yi sallah ba kuma ba za ta ranka ba Shi kenan to amma in azumi ne cikin azumi ne to za ta ranka wa'annan azumi wala qawafun ba ta dawafin dakin Allah wala masu mushafin ba ta taba mushaf ba ta taba qur'ani wala dukhulu masjidin ba ta shiga masallaci wa alaiha qada'u sawmi ya wajaba gare ta taranka azumi duna salati kuma bayan sallah sallah ba ta rankawa amma za ta ranka azumi zaka cikin azumi ta sha azumi biyar shidda bakwai za ta ranka saboda haila amma sallolin wannan kwanakin ba ta rankawa wa qira'atuha ja'izatun halas ne ta karanta qur'ani mallama ce ta haɗa ci ƙur'ani mallama ce tana haɗa ƙur'ani tana haila sai ta tsaya ce ta karatun ƙur'ani yana halatta amma ba ta taɓawa sai ta karanta da hailatta wala ya hillu li zawjiha farjaha baya halatta ga mijinta farjinta ya take ta yi jima'i da ita wala ma baina surratiha wa ha. haka baya halatta abinda tsakanin gwiwarta da cibiyarta hatta tartasila har sai ta yi wanka ba sai jini ya doke ba ba sai jini ya ɗauke ba inda jamhurul ulama imam bin kasir ya hakaito ijma'i ma albani shir na bana bani ganin babu ijma'i akwai katada akwai wasu mujahid akwai wasu malamai guda uku da ya samu cikin tabi'ai da suka suka soke wannan mafi yawan malamai wanda ibn kasir cikin tafsiri ne har ya ce duk ijma'in malamai ne idan mace jini haila ya ɗauke mata to mijinta ba zai jima'i da ta ba sai ta yi wanka fa na fatu "Hunna min Amara amarakumullah inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin Allah ce ba idza tadahharna idan suka yi kokarin tsarkakuwa ibn kasir ce duk malamai sun yi ittifaki cewa nan ayat tana nufi idan an yi wanka amma shaykh Nasir al-Albani ya ce babu ijma'i domin akwai wasu tabi'ai guda uku da suka saba ala kulli halin mafi yawan mallamai wannan shine mazhabobi hudu shine zahiriya shine duk sauran mazhabobi cewa idan jini ya doke mace mijinta ba zai take ta ba sai in ta yi wanka to in ba ta samu wanka ba taimama tana yi in ba ta samu wanka ba taimama tana yi da ka yanzu mun gama da hukunci hukunci haila mai haila ba ta sallah ba ta azumi ba ta taba qur'ani ba ta dawa dakin Allah ba ta shiga masallaci za ta ranka azumi ba za ta ranka sallah ba yana halatta ta karatun qur'ani baya halatta ga mijinta farjinta da abinda tsakanin a eh, cibiyarta zuwa guwayyunta sai ta yi wanka ba sai jini ya ɗauke ba zaka in jini ya ɗauke kwana uku ta kai sai dai zance jini ya ɗauke ba ta yi kwana uku yi jini ya kuma ba ta yi wanka ba har gobe to har gobe ba ya halatta ga mijinta sai ta yi wankan janaba sai in babu ruwa to in ta yi taimama taimama tana tsayawa matsayinta muna lokaci mu kawo fasalin fin nifasi da sauri fasalin fasali fin nifasi game da jinin biki yanzu an gama da jinin haila jinin biki kama jinin haljin bikidu kusan hukunce-hukuncin su ɗaya sai ce wani kal haibe fi manihi jinin biki kama jinin haila ne ga abin da yake hanawa duk abin da aka ce ba a yi ba a sallah ba a azumi ba a taba ƙor'ani ba a wasin ɗakin allah mijinta ba ya halatta ita ma mai jinin biki haka ne wa aksaruhu Tuna yawman mafi yawan jinin jinin nifasi kwana sittin ne watan jinin nifasi shine jinin biki in mace ta haihuwa jinin da yake zuwa jini da yake zo mata jinin haihuwa Ha kwana 60 in ya zo ba ta sallah Ha kwana 40 in tun sabbi ta haihuwa, ta cika 40 jini na zuma mata gaba ɗaya ba ta sallah kuma ba za ta ranka ta ba ramadana ɗaya ga ramadana ta haihu har ƙarshen ramadana jini na zuma mata ba za ta yi azumi ba za ta ranka ramadana ɗin duka shine mai mai amma yawa ne kwana 60 fa idan damu wa idan qada addamu idan jini ya yanke ah, ha kafin ah, kwana 60 din walau fi yawmil wuladati ko da ran da ta haihu ne igta salat wa sallat sai ta yi wanka ta yi sallah idan mace ta haihu kwana 60 shine mafi yawan abin da za ta tsaya kamar yadda muka ce bai hala kwana 15 ita kuma nan kwana 60 to amma in kafin kwana 60 din ya tsaya shikenan sai ta yi wanka ta yi sallah kamar yadda muka ce game da mai haila in kafin kwana 60 jinin haila ya tsaya kwanan kwana sha biyar jinin haila ya tsaya ga mai farawa shi ne hukuncinta za ta yi wanka ta yi sallah ita ma wadda ta haihu ta haihu da ranar da ta haihu sai jini ya ɗoke gaba ɗaya sai mutu ta yi wanka ta yi sallah ta haihu jiya yau jini ya ɗoke sai mutu ki wanka ki ci gaba da sallah ta haihu da sati ɗaya jini na zuwa ya ɗoke sai mutu ki wanka ki yi sallah a ya ta tafiya to har ya kai kwana sittin duk shi ne wa in a wada haddamu idan jini ya dawo mata ta yanzu yawon ya yanke ta yi kwana bakwai tana jinin ta haihu ta yi kwana bakwai ta yi kwana shida kwana biyar jini na zo mata sai ya yanke ta yi wanka sai kawai ta fara sallar ta yi sallah kwana ɗaya biyu sai jini ya dawo fa in kana bainahuma khamsata ashara man, in tsakanin yankewa wancan jinin zuwa wannan da ya dawo akwai kwana goma sha biyar fa aksara ko abin da ya fi kana sani haiban na biyu ya zama haila ta haihuwa lokacin da saba haila ba iya eh, cikin da kin haihu haihuwa tana cikin abin da ke sa jinin haila ya yanki ya canza lokaci na yi raka inda kin haihu yanzu zai yi an samu canji ina fatan masu mu suna fahimta idan mace ta haihu abin da ke cewa nifasi haikwana kwana 60 nifasi ne jini ya to mata kwana 60 ba za ta yi sallah ba za ta yi azumi ba za ta yi dawafi ba za ta ba qur'ani ba mijinta ba zai zo mata ba to bai kai kwana 60 ba da aka haihu nan ya doke mashi sai ta yi wanka kawai ta yi wanka ta yi sallah ta ci gaba da lamuranta ta to yanzu bayan ta ce wanka ta sati ne eh, yana zuwa sai ya doke ta yi wanka ta koma sati daya ya dawo sai mu ce jinin nifasi ne a'a bai dawo sai da ya kwana goma sha biyar sai mu ce to wannan na biyu haila ne za ka kina sha matsayin jinin haila wa illa in bai kai kwana goma sha biyar Bunma ilal awwali sai ta hada shi da na farko nifasi ne wa kana min nifasi ya zan cikin cikon nifasi ka ya kare muna haila da nifasi bayan kuma mai muna akwai lokaci? fahimci nawa minti shin tuka za ka yi a akwai lokaci fasalin fil aibi fasali mai magana game da haila ta ce wani sa'u mata atun sun kashi zuwa uku na farko atun mai farawa wani ta fara haila wa mutadatun da wadda ta saba yi wa hamilun da mai ciki daga dun matan duniyar nan in kasa su ba su wuce wannan kashe uku ga wannan yanzu inda suna haila ga yanayin ta fara haila yin ta fara ba taba yi ba a wannan nikan na saba ni kuma ciki gare ni duk su ne kowace zai magana a kanta sai ce wa aksarul haibilil mubtadi'ati mafi yawan kwanakin haila kwanakin da jini zai zo mata a ce mata haila ne yana kwana ɗaya biyu a wa'annan kwanakin ga wadda ta fara hamsata ashara yawman kwana goma sha biyar mu yi wannan cikakken bayani a baya ko cewa kwana goma sha biyar har kai su za ta bi sallah za ta ba azumi in ya ɗauke kafin sannan to shi kenan ku kwana nawa yayi kwana biyu yayi kwana uku kwana biyar kwana goma yayi to wannan shine al'adarta walil mu'tadati mafi yawan haila ga wadda ta saba ha kwana kuna ta saba al'adarta zaka ta saba kwana shida to tun kwana biyar jini ya ɗauke kakkai sauyin wanka zai ba ɗaukewa laɗewa yayi kila an juma kaɗan zai dawo za ka sai ta bari ta kai al'adarta fa ma tamada bi haddamu idan jini ya ci gaba da zo mata ya ci gaba da zo mata zarar ta ayyami sai ta ƙara kwana uku za kama mace da wata saba yin kwana biyar ta saba yi ta cika kwana biyar jini ya ci gaba da zuwa mashi a ƙara kwana uku ana jira ne malam tujawi hamsata ashara yau mamudin mata wuce kwana goma sha biyar domin ba a wuce su walil hamil mai ciki ba da salasati ashurin bayan wata uku hamsata ashara yawman kwana goma sha biyar wani hawi ha da makamancinta wa ba da sittati ashurin bayan cikin ya kai wata shidda ishiruna kwana ashirin wani hawi ha da makamancinsu wadda makamancinta wa in kada damu idan jini ya yanke lafakat ayyamu sai ta tattara kwanakin shi hatta tukmila adata hatta cika al'adar ta saba yi wala sai ya gama da jinin haila sai ce wala ya hillu lil ha'ibi baya halatta ga mai haila salatun ta yi sallah wala saumun ba ta azumi wala ɗawafin ba ta dawafin ɗakin Allah wala masu musafin ba ta taɓa ƙur'ani wala dukulu masjidin ba ta shiga masallaci wa alaiha qaba'us saumi abin da ke gaya muku muna karanta a mazaman malikiya in wani yanzu maka da dalili ya gamsar da kai ga hadisi annabi ya ce ma na Aisha shiga daki ki shiga masallaci ki ɗauko mini wundi kuma ta ce inni haidun haila ne ki yace inna aida ta ki laifin fi yadiki haila ki ba ba ga hannunki take ba in ka gamsu da dalili ne kana iya shiga mallamai da suke faɗi dusa da dalili yanzu wannan dalilin hadisin da na kawo wani zai kafa maka hujja da shi akan cewa mace mai haila tana shiga masallaci me yasa saboda annabi sai ya ce ma Aisha ta ɗauko mai wundi ta ma ta ɗauko mai ta ba a cikin masallaci ta ce ai haila ne kai ta ce haila ki ba hannunki take ba shi na ka shiga ke duku zai ce kaga ya annabi ya ce ta shiga ta ce mai haila take wanda ke cewa mace mai haila ba ta shiga masallaci ta ce shi ma wannan hadisin shine dalili ne annabi ya ce mana na Aisha shiga masallaci ke ɗauko ta ce haila ne kai wato ka koyar da mu mai haila ba ta shiga masallaci abu ne sananne sai dai nuna ta ba da hannun take ba tana iya zuwa ta dauko ta fito tun da ya aike ta za ka ga in ba irin wannan uzurin ya kama ba nan ba za ta shiga ba alakulla kullu halin misali na ishtihadi kuma kowa na iya ishtihadi wanda ya kai ijtihadi dun mazhaba kaza ta tafi kaza mazhaba kaza ta tafi kaza ba illa bane wa alaiha qada'u sawmi amma ya waje ba sai ta ranka azumi duna salati ba ta ranka sallah da kada ki ranka duk kwanakin da kina haila kada ki ranka amma azumi sai ki ranka وقراءتها جائزة كراتنتا نقرآني ونسوين علم ما نهديسي ونسكه دحالتني ولا يهل لزوجها فرجها baya halatta ga mijinta farjinta gaba gare ta kine jima'i da mai haila wannan mugun mugun kuskure ne a cikin a cikin na littafin nan da muke karatu adabu zafar sai mu karanta cewa me hukuncin wanda ne hukuncin wanda wanda ya zo mu mata ta tana haila hadisi ya tabbata cikin sunan abi dawud da isnadi hasan annabi ya ce ta yi sadaka ya yi sadaka da dinari ko rabin dinari sai na ce a imam maliki bai yi aiki da hadisin nan ba to wanda ma sai imam maliki ya aiki da hadisi ba aiki da shi wanda amma da zan karatu sai muka zo muka ce mu za mu yi karatu sai wanda imam maliki ya yi a ce muka hadisi ya inganta ka ce imam maliki bai yi aiki da shi ba ba hujja ba ne da inda ya hadisi ya inganta kuma akwai magabata da suka yi hujja da shi duk inda nake karatu ne ba kayyadewa wai sai maza ba kaza sai maza ba kaza in ba wannan bana ahalari shi ba kayyadewa ne kai ba kodai shi ta in ka ji wani ya faɗi hadisi da ya gamsar da kai ka ji amma a matsayin ka na mai farawa daga tushe to ga tubali ga tushe yanzu ga yadda lamarin yake in ka je wuyan ka yi karfi ka ji hadisi an karanta ban wannan kama hadisi da ya inganta nan mai halar ya kawo cewa ba ya halatta mijin mace ya take ta annabi ya yi addu'ar la'anta da tsinuwa ga duk wanda yake zama mata ta tana haila yahudawa idan mace na haila ba su cin abinci da ita ko ratta suke ba su kwanta daki ɗaya da ita ko shimfiɗa ɗaya nasara kuma suna takin mace suna jima'i da ita na haira da musulunci yanzu sai ya tsaka tsaki wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan Allah ya ce haka muka sai ya kwala umma tsaka tsaki ku ba ku faifaye ba kamar yahudawa ba ku ma yi sassauci ba kamar nasara sai musulunci ya ce mai haila ana cin abinci da ita ana cin abincin ta ana kwana daki ɗaya da ita ana kwana shimfiɗa ɗaya da ita ma ba a jima'i da ita Duk abin da an bi halatta gare ta shine gare mijinta shine cibiyarta zuwa cibiyarta zuwa gwiwarta amma duk abinda ba ka bayyana halatta sai ce wala ma bayyana saurati hawar ha?" haka ba ya halatta abinda ya tsakanin cibiyarta da guwayunta hatta tarata sila har sai ta yi wanka ba sai jini ya doke ba sai ta yi wanka Allahumma in ba samu ruwan wanka ba ko ba ta lafiya ba ta yi taɓa ruwa tana rashin lafiya ba ta yi ruwa ko ba samu ruwan ba sai ta yi taimama taimama tana ɗauke hadasi ƙarami da hadasi babba zuwa a samu ruwa yan samu ruwa dole sai a taɓa ruwa mana ce faslun fin nifasi fasali da zai muna magana game da ginin biki shine nifasi wani nifasu kal haidi fi man'ihi nifasi kama haila ne ga abin da yake hana shi abin da yake hanawa wata duk abin da haila ke hanawa nifasi yana hanawa mai jinin nifasi ba ta sallah kamar yadda haila ta hana sallah mai jinin nifasi ba ta azumi kamar yadda haila ta hana azumi mai jinin nifasi ba ta shiga masallaci kamar yadda mai haila tana hana shiga masallaci mai jinin nifasi ba ta ɗaukar ƙorani kamar yadda haila tana hana ɗaukar ƙorani mai jinin nifasi ba ta ɗawafin ɗakin Allah kamar yadda haila tana hana ɗawafin ɗakin Allah mai jinin nifasi mijinta baya zo mata kamar yadda mai haila manjinta baya zo mata shine kan nifasi kal haidi fi man'ihi kamar haila ne ga abubuwan da yake hanawa shi kina ya gama maka ahalar yana da jawami ulkalin don shi akwai wanda su yi masters game da ahalar da yake ka'idodin da mai ahalar yake kawowa kawai ka'idodi yake ta kawowa ka'idodi ka'idodi mun karanto su a babin tsarki ta suna karantuwa a babin haila in ka je sallah zai ta kawo maka irin wa'annan ka'idodi sai fadi kalma wal kal haidi wan nifasu kal haidi fi malihi shi kina ma magana mun zuwa sai ya ce maka mai nifasi ba ta haka ake so wannan shine haduwa wajen magana ba sai ka ce mai mai takomi ka ce mai mai takomi ba ya faɗi abin da mai haila ba ta yi sai ce maka mai nifasi kamar mai haila ne shi kina an gama da wannan zai zo wajen taimama sai ya faɗi abin da ke kai alwala yana kai taimama shi kina an gama an wuce an wuce wannan wurin kuma طيب sai ce 60 يوما اما شو amma هاي لما haila mafi yawa nan shine kwana 60 in ya tsaya har 60 shine sai ya wuce kwana 60 fa idan kaza damu qablaha idan jinin biki ya yanke kafin kwana 60 kwana biyar kwana shida kwana bakwai walau fi yawmil da cike ko da aka haifu ne ya tsaya ya yanke irtasalat sai ta yi wanka wa sallat ta yi sallah fa idza awada haddamu idan jini ya koma dawo mata ta yi wanka ta fara sallah bayan ya yi kwana biyar ya ɗauke bayan ya yi kwana ashirin ya ɗauke kwanan shi kwanan shi ashirin da biyu ya ɗauke ta yi wanka ta fara sallah sai ya koma dawowa wa in kana bainahuma 15 yawman in tsakanin wancan da wannan akwai kwana 20 kwana 15 fa aksara ko abin da yafi kana tsani haidan na biyu ya zama haila haka mace ce bayan ta yi kwana 22 sai jinin haila ya doke jinin binifas ya doke kwana 22 da haihuwa jinin biki ya doke sai ta je ta yi kwana goma sha biyar ko sha shida ko sha bakwai ko sha takwas ko ashirin sai jini kuma dawo mata sai ta bugu waya Allah gafarta malam na yi kwana ashirin da biyu jini ya ɗauke yanzu ya koma dawa ana buguwa da yawa da ta kuma ga cewa na biyu haila ne kwana nawa kika tsakanin su kwana goma sha biyar kwana goma sha bakwai kwana goma sha takwas mashi wannan na biyu sai ki matsayin shi haila ba daidai lokacin da ke fara haila ba ne eh haihuwanki tana iya sa hailanki ta canza kila shi ne sa ta canza wa illa bumma ila al-awwali da kai kwana goma sha biyar ba to haɗa shi da na farko wa kana min tamamin nifasi kasance sauran cikin nifasi ne ke kwana ashirin da biyu kina jinin nifasi bayan haihuwa sai ya ɗoke sai kika zo kika ci gaba da wanka kika yi talla. bayan kwana biyar kwana ashirin da bakwai dawowa sai jinin ya dawo zai wuce nifasi ne ya dawo awo yana haka eh yana haka zai yi cikin kwanan nan sittin ya ɗoke ya dawo ya ɗoke ya dawo haka wannan shi ne hukunci hukunci da makaranta karanta na haila da nefasi a babi na gaba za mu karanta faslun fil awqati za mu fara cikin lokutan sallah zaka daga wannan shi ne karatu na kashe da muka yi na tsarki a yi hakuri da karatun wanda ya samu wanda bai samu ba haka dai aka a tattaba sannan kuma kamar nake faɗi ina na a facebook wannan karatun muna shi ne domin facebook facebook live in kana littafi ko kina littafi ko kin downloading ko kin sai wannan littafin naira ɗari ko naira ɗari ko bai kai ko naira hamsin ko ɗari biyu in ka zama littafin sai ki bi karatun ki bi karatun a facebook ki bi karatun a zai yi karatun ne a sashi a sunna tv a sashi a wani tv sai ki karanta shi sai ki kalle shi a sunna tv kai karatun nan na hailafa da aka yi ya walwale mai amma yaushe sunna tv za su maimaita idan haka ba sai kin jira sai sunna tv sun maimaita je a facebook karatu yana nan a tweet a telegram Ah, akwai guda da naji kana sa akwai guda a ah, youtube a youtube yana sa youtube wannan ok ba a sa wannan youtube eh a zai yi amma dai an kuma facebook za a sami daga farko har zuwa nan da bayani maimaita in karatun ya yi maka yawa kawai ba mu kuma yi wani sati in allah ya taimaka mun yi sati yanzu kamar sati biyu ko uku ba mu yi ba daga in yayi yawa mun yi sha akwai wanda ce mai dinga faɗin shafi na nawa za a yi to ya kowa nashi daban gare shi yau mu yi da shafi na talatin ɗaya a da shafi na talatin zuwa ɗaya amma in ba irin wannan gari ka ba kawai yau mun yi babin haila da babin nifasi da ka buɗa in za ga babin haila da babin nifasi ina kana da fahimtar sai ce maka babin haila ga yanan babin haila babin shahi na tara babin nifasi shahi na talatin na kama yana da irin wannan in babu in yi karatun yayi ma yawa kai din daga shafi na ashirin da tara muka faro sai na talatin ɗaya shafi uku kai ya yayi ma yawa ta me kake iya yi ni layi biyu nake iya yi ba mu komai sai sati mai zuwa da kana na a Facebook in ka sawa layi biyu ka daddaka shi an ma ko gobe ka kara ma kanka a kai shi a fa'idar internet never forget komi kana samu a internet yana nan akwai tambayar da ya kamata mu ansa akwai menene ya kace hmm. Mm. Mm. a'a ah, ah. wannan tambayar tana haila sai jini ya doke mata kila ta saba kwana shida sai kwana hudu ya doke sai kwana na biyar ya dawo to wannan doke wanda ya za ta yi sallah a'a ah, ba sharaɗi ba ne jinin haila sai jini ya ta tuɗa tuɗa tuɗa tuɗa ha kwana shida in shida kike ya in dai kwana shida kika saba in kwana shida ne al'ada ki ko da cikin kwana shida in ya zo yanzu da asuba ba a koma ganin sai zahar. in ya zo da azahar sai gobe da asuba in ya zo gobe da asuba sai gobe da isha'i amma da yana nan to dukkanin shi jinin haila ne haka wannan shine an saki ba za ki maimaita sallah kwana shida yake miki yi hudu ya doke ran na biyar ran na shida ya dawo ba za ki maimaita sallah sallar ran na biyar Wani kwanan ki ne na al'ada shikenan ba mu da wani abu sai mu ce subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah